afoyo henno ma tono kulupeyga bamani kammen okuna ba ifadi kwe kogonun na ba hali fobon iri kwekwe beri ma yaddan na iri gbe henno yo iri gbe laro tukunten na batu me kpare mwene yo kulu me fokwe itere kwe madabu iri seka iri be na tuba iri zenge kon yo kpara kuna na kpara ban na kulu me fo kwe itere kwe ma kammedan babu kwe yo seka charo yo zaganna wakayo njina iri se na irimena diniyo kaniyo maci zubu aljanna macin sefu iriyo ka ne banna kuiterekwe ama iri bin na kokoro henno ka tarte iri kuna bai fodisen na kalimatu la ilaha illa iri kuna ba ifodi mene an duniya na mu hene allahumma ya rabbi amin ngadi banna tauba jama faji moka iri hurun na kamme goriyo no bongo margudo biri fo ka nga che tiktok tiktok amene igbe ka baran na singi nara maci haikan na buru huna yusara nse duniya mene na lahara mene alhari ko duniya tikigare jama'a no di tiktok di asaroka ka gunu ko ga te abisalantame tiktok di aruka kwe ko barano wirime hinka kwe ka me hinka di kuna foya mutu ko kani kabisa a hansini me kano do di kuna tangali den deni yogunu nga kuna zamma den deni yogunu nga kuna zeitere den deni yogunu nga kuna gani den deni yogunu nga kuna wai tere na har tere den deni yogunu nga kuna hije wai mabara yari au hije haruma haika a adendeni a den nga kuna di boroma ka bara adon su funtu kallo an ka bari kaci borfo ka funtu duwa gordo abine kuna ka to demo bo nga na duwa ka di funtu asute ase bal amon ka to basa fo funtu gano amo bo singiyo sema kagal tiktok na ka kabisa na funtu mene sitiyo kuna funtu mene argongo beri beri funtu duka go dendi wo ndi ya noka marsa afobo oriyo bisaya dendi wo mojine ngana bisaya haika bongo ndebo gono no ya hari bongo lo nima ka kachi droge ngano wo ka bara ya hamini koso hamini amene bongo sare mon ko bayo nanga ka ko funtu kallo nci haikan na bayyo ce ji cine wa bongon gari ka wa ka bara koso hamuri wa ka bara taba hamini ngano sisi laro a ngwene sisi di haika ta bongolo ni kuna bayo na haika funtu kalloyo te boro a bongolo ni kuna de ya tiktok aba hini ka boro tuntum ka yetinin dido maka gara bere kaci boro ka a ci boro yeban na basin a don gunu mojine boro ka don lasabu henno tan ka bere ka ci boro ka lasabu sara boro ka don me cine circi tan ka bere ka yei me cine bere ke teyono ate boro ka loyo don bara loyo circi an bere ka yei loyo bere ke te kunano a ka ko gonu deya tiktok asaro ka gunu kote buru hunu yose na asaro ka gunu kote buru mana huna kamar gase na sarauka gunu kote boro mana adini yose na sarauka gunu kote boro mana yariyo na lahunu yose na sarauka gunu kote boro lahara sarayu kuna abba dimbaza weburu do kamme asin na nyaka mata dimbaza harburu do kamme asin na saka muku dimbaza ko cheni do nsu farka sinni sadi mbaye ka har siyo do tatabu yala hamfani bongo do kagona kuna eh hamfani hin ko gona kuna amo bara mai sai wo ka cere na haididi kanyi sai no hamfani mutu ko huro domin norza kaka a huro cere sai mo kari ka dabu ka feri mo dabu ka mo feri bin ni Miliyɔn yo ya huru tiktok ku pese wallahi alladhi la ilaha ghayru anachi mo mabo za su su baka kwe wenu kamyu awo minti na minti mo dabu kamo feri Miliyɔn yo ya huru chere pedi se to amani kan ci sabu miliyɔn di yo di hura se ni denin na sate duniya mene hanfani cene se dinna sateno amo baraka deboro nan hayo kallo zangan baci boro miliyon fo to marsano mbala sabu borfo bongo marja aba hini kanno marje aba hini kanno borf guda fo kallo yo bongo de biye biye no alla sabu se biye biye guda miliyon biye biye guda miliyon mbala sabu marja ahunu malatin kanme to jiri marjen batte andu katto miliyon di to de bine a wasu batto boro miliyon fo diyayo maru kala sabu ka haifo latin kanme da babara no dubu zon fo safo no ni baduwa boro dubu zon fo man kallo maru biye dilla sabu ka non se biye biye dubu zon fo Jamaa, det är hamfani. Kana yi yino TikTok pedo. To sadi hal hamfani mar koto adoni. Iri ganne mene waya yo ka bongori dingi yo churu pe yo bongo mayara ko ngariga. Ngaya chi zangamba chi MTN no. Move no. Au akwai ko bara rezo fo mani no. Mba credit dai. Ka forfait signé. coro ma ŋmene kaa ŋmene di na tiktok ga ŋmene kaa jama wo kan ga yadu ka haidi di ma abere ka cha sai salana salaka su kai ngade no ya har sa karpe pe ba bal dimbagunan mon gari sai sai ci ya maka yi a bari kai yayi sala salahin kano salaka ga hamfani au salaka ga cuta salaka ga hamfani ngano da kwe ko bara meci ne foka baboro hamfani mena dini ni kuna au nhuna yo ni kuna de koyo sai do kameno winna no do kam meno. Gorka sine na a amene bo chine cine no to abere kaca se sala ya ka ba buyo banna a hanfani gari no kal annabi sallallahu alaihi wasallam aw ilmin yuntafa'u bi aw bayyinu ka burugun ko hanfanin na bai gbeyo gonu waziyo ka na bisa minti fo hinka agono tiktok kuna chokweyo gono ka na bisa minti hinka ahinza nchoyo gono tiktok kuna to choro di salana bereka chinseya tiktok kwe mo nwanna la choro bongo boro mene hanga dam yo choyo na waziyo diga mogo na hamfani mogo na lada mbuyo banna mogo ngari allah to ama hinkante cere pe bara boro seno salamero ka su kanti ila rofono ka cere su kanti ate dobuyo noya il norkoy pe beri ci wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin kaci wa naktubu ma qaddamu za iri wai mayo nar harmeyo irin yanzu wai boro na har boro ka ngodo ko haikayo mba samma tiktok kuna mo bara ila roma bongo de do nino de ga nino de boti boti sen nino de alfahsha cineno fasikansi cineno bande tere mene loyo fono tol norpeci noyo gonu ko hantum wa atharahum anacin gorko video yo ditte mani mani ko tamba to sakan video yo ditte ngoyo nan malaika hantum minti zakaka ka video dite za saka sinti ko wahara har ka ka kwe to ame ka beni ka credit dai ka forfait signé ka ruko gurja samayo ngoy kwe tere na malaika mahantum marijeno a video di tikin ma a samme kuna bormarje ya komante bormarje se al analaiki te ka o nga bine yen na ko yumana komante a kuru di malaiki hantum to sadi hanuka me tabu borogono ko dobu heyodi kalloyoga ko senni heyodiga haikayon gono koci nan kalle bongo bana ka gono pene no pe tere ma yara ko samma se domun nga ya duma de boron bine duma kantino den kantin bine ba mano sare kuna yan buga gari na mene tiktok video se ni berkete kate au ganino wey boroma banna bere arsilamanze ko ga bongo zigizigi madia awa ma jenne koto katuri madia awa mbara haika agoro ko senniya potopoto mama senniyo ka tedi wo kan de bara harboro kan kube kursana yojani el norpecha buyo banna awi mbuyo banna ngwe kwe itere mogun gari na pourcentage video din mene bana kahiman na labugun gari har ci ya mama kai kai inna lillah wa inna ilaihi raji'un il kai alimat nafsun ma qaddamat wa akharat boroba beime haikan ngate na hunu kuna na nga buyo banna haikan ka ko te ko samman ngase de marsa bara boron buno ka video di nam k'ayo kayun kallo mayara ko komante komante yau di mo gungari duka si duniya meri da na meri irpecha banga di kere bai asin nanu ka gana alimat nafsun ma ahdarat haika boro kanna a irpecha ba dara a ba bai النركشي يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد هناك هند كل بي بدي أمن الخير كا تنغو نغو أباها يبين نغا تيه وكان بيننا إلى روتي هنا دينو آفاتا aba kamuna dadon bate ŋananga gbe ila arɔ di bi ni samatsi ma te mɔrɛ ma te ŋa yɔ bi ni anbarasa ŋa ŋtsi ŋa ya na te erigbe ti hehehe hehehe ŋa gbɔnɔ ko hei fatalise eri laakari wo duniya ɔkpe ko baara nɔ hunde dumɔ dɔ asekimu nzaamani ka kunari gbɔnɔ hunde dumɔ zaamani ɔkani na ŋmɛnna laafiya. moma bo mangam bu bau kan ka ka kwe kan fici akuna no mar sari ogono ko te ya irpe chiri la nan nga fa nga ba ni yonga yo se ba ne di kuna no ngono ko chiri la kali ya zari nanga gari na yo ni awaima karpe nan ci arsilama narsilama tereda nan ko anan ni la karfa na bara munan bini na bara dabba n video a gono wo kayo ni na latur kuteyo a gonon kamme zanka wo kayo moriyo nani kamme kuna n video yo gono woka ka aba man sisibi na woka ban lari kur kamme na gono woka din video dan ci wayo borfo kona na bayo borfo waina borfo hije waya gon ko ciciya borfo waya gon ko lalaya na wo ka kere ban lali pe ma lali mbi de ogbo no wo ka ban sabun na wo ka ban zirgi kan mewo kai wai gunu ne wo meten diya na wo ka baci ndi lala dai ka baraza nga na haifo dan wambu kuna de ogbo no wo ka bani na wo ka ban kabiya kahin saka man bine kan mewo wo ka da adini a ci kai wai gunu ne abinen ze wo lati we woga na wo ka kere ban kabiya no kabiya kurpai tiki to amma hai ka bacin sai no ba za wo ka turkute nani na wo ka moriyo nani kan bidiyo guna kan me wo ka gumbe na wo ka su gumbe kan bidiyo guna a modiye kuna wo ka ba man sisibin na wo ka ban lali wo ka ban sabun na wo ka ban zirgi wo ka ba bani na wo ka ban kabiya anachi ngadi kuri ya habara senni mbongo bongo ya habara senni domin dendon mbe tiktok se zaka kambara bonji dendon mbe zaka kambara tiktok se bonji azen na kwe ka na nebte dia a wannan sai batu mai kware ka lalle na hasara ta duniya na lahara mene hasara obi ne a mutu ci hasara batu mai kware na barga kwanni ni boro nze boro hama tiktok su bei fon ma a su bei fon ham metente katuru metente kan bonwo hinu metente kan ga kuru hinsa sadi no ngumbongo tusu tusu mumbongo hinu sasa katurio chirichite kabara haika in hime hime henno kanji tusu ngamo yortu mmadụ uwe mere makiyaji ụka mmụọ ji na yortani na sadi morai kaduwa njine uku na jina chiri chikadam kakai ko gani tokta, eh, tiktok se mbere ka yei abonji amogu nera ngoro zakayo di irikpe ana ngomini la ma aka ha m karikpe tense kunano ngono ngono yo do mo kanga honnadi marsamma ci bonji tiktok se amogum bonji fara kasara fatakana weitere karpe na no borio karpe na no borio no marsangaza mbere kachi tiktok se bonji amogun nera ya fara kuga miliyon ta maman den di chine mo ka ya sin sen ni jisi a gordo ma kwe mamma na sen ni sen ni tiktok man den di chine tiktok kwe bongon su ma den di chine amma man den di chine o chinse bonji ko ga nera ya fara eh eri we mayo wa hongo waza moso moso gafa de duniya o don dawama na borfo da muhammadun kinni sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam amma yi madina abin na ci haifa na munnan nan na hansu ne kurge nan turani jina an riyo nan batu awo hannu beri na norfe batun nan laya kamar gan nar kurbai da yawon onar batte henedi ma irice tiktok weyo ana meri tiktok yo ana meri irin tuba kayel norkwekwe beri do afaji gobzeriyo no ya na ba faji o maku kilasi ngaya nan maboso dam bokuna ngaya nan faji ci haika aku asu wai ma ba fa guri na bai ya ganal gona a singa asu harume ba fo guri na bayo no mane guna asinga mai ga gunu ar silama gana gunu ar silama de gwe borde har boro la haraya bar haya sintika himan ma karhate suka kan la haran na sarate ka yara ka duniya mana hasarate domin an duniya di ngo dara ame ame kurpe aka berka chino zangan na du haifo da ifo ga namba la haraza ka duniya dinna kala haraji cinna ko وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا والله تعالى أعلم بسم الله